Apple ya fitar da wata sabuwar wayarsa ta Nexus 5X a kasuwa jiya Litinin, mai ɗauke da duk wasu fasalolin zamani da ake bukata a wayar salula kuma mai sauƙin farashi. Kamfanin LG ne ya ƙera wa Google wannan waya mai suna Nexus 5X, da yanzu haka aka fara sayar da ita a shafunan yanar gizo. An dai fara sayar da wayan ne a ƙasashen da suka hada da Amurka, da Birtaniya, da Kanada, da Ireland, da India, da Koriya, da kuma Japan. Duk da yake cewar Nexus 5X ba ta da siffofi kamar sauran wayoyi irin Samsung da LG da ma sauran kamfanoni da ke kera wayoyin zamani. Google da ya kirkiri wannan waya musamman ga mutane masu sha'awar manhajar Android domin su yi amfani da ita ba tare da samun iyaka kan abin da za su iya yi kan wayarsu ba. An ƙirƙiri wannan waya ta Nexus ne domin samar da waya ta zamani mai ɗauke da fasahar zamani ba tare da kashe maƙudan kuɗaɗe ba, in ji shugaban kamfanin LG a wata sanarwa da ya fitar. Idan ba a manta ba, a watan Satumba ne kamfanin Google ya fitar da wayarsa ta 5X, haɗe da wayarsa ta Nexus 6P, wadda kamfanin Huawei ke kera.